Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa. Shirin da ke zuwa duk mako a lokaci irin wannan. Shiri ne da ke zuwa da amsoshin tambayoyin da masu sauraronmu suka aiko mana. Kuma cikin wannan shirin za mu kawo amsar tambayar da ke neman bayani a gaba da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da batun sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da wasu shugabannin ƙungiyar Hamas. Sai a biyo mu. Za mu fara da wannan tambayar da ta fito daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari abdullahi usaini dukku da faruku maheka ga sokoto a najeriya tambayar na cewa shi meye bambanci tsakanin kungiyar hamas da kuma Fata da plo ta palestinu a halin yanzu duk sun tsunduma cikin yaƙi ne koko akwai sashen da ba sa goyon bayan yaƙin to domin amsar wannan tambayar ga ganawar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje da malam yusuf abdullahi masani kan tarihin yaƙe-yaƙen yankin gabas ta tsakiya kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke bauchi a najeriya wato bambancin da ke tsakanin waɗannan a ɓangarori guda uku da ka faɗa shine tushe dai a ƙungiyar plo palestinian liberation organization wanda tun kafa ta tsawon shekaru masu yawa marigayi yasar arafa ya jagoranta bayan rasuwar a marigayi yasar arafat wanda ya gaje shi shine abbas mahmud a matsayin shugaba to a kungiyar fata ita ce babbar kungiya daga cikin kungiyoyin falastinawa da dama ake ta gurma kungiyoyin kanana-kanana suna da yawa to za a ce kamar kungiya kamar jam'iyya wadda a plo din kanta akasarin manya-manyanta to daga nan su suka zo suka kafa alfata din wanda su yasar arafa din su mahmud abbas ɗin suke ciki duka wasu dai jigajigai na yanzu da suke bangaren ƙungiyar falasdinawa da suke ramala yankin da ba na gaza ba to abin da ya kawo har aka zo aka samu hamas shine marigayi sheikh ahmad yasin tafiya ta yi tafiya irin cin zarafi da ake ma falasina da kakkashe su in baka manta ba na kafa da aka yi tun a shekara ta alif dari a dubu da dari tara da arba'in da takwas kuma aka zo aka yi intifada to shine fa aka samu wasu daga cikin manyan malamai da waɗanda matasa da suke jin hamasa na gwagwarmaya aka kafa ƙungiyar hamas wato harakatul muqawamatul islamiyya shi ne ake ce mata hamas to inda ka zo bangarorin uku kenan fata ita ce kungiya ta farko wanda ta kunshi dukkan falasɗinawa ne amma yan gwagwarmaya masu rajin a kalbi mulki kawai ta hanyar shi shine suka kafa hamas kuma sai ya zamanto ana sa sa tsakanin hamas da sauran wasu kungiyoyin da ba su da ra'ayi irin nata wato irin su a fata din kenan to tambaya ta gaba suka ce a halin yanzu duk waɗannan ƙungiyoyi sun tsunduma cikin yaƙi ne ko kuma akwai sashen da ba sa goyon bayan yaƙi a cikin tafiyar waɗannan ƙungiyoyi a'a wato tunda gwagwarmaya ce wadda take ta neman yanci ta neman ta neman mafita dukkan ƙungiyoyi ba za ka samu wani ba falasɗi ne in dai ba wanda dai kuma aka sayi ra'ayinsa ko kuma akwai wata mata'i eh, na duniya da yake hanga ba a wani gefe dukansu kowannensu suna da goyon bayan su samu kasar su samu yancin to hanyar samun inda aka bambanta kenan ah, saboda haka ba duka kungiyoyin da suka shiga wannan gwagwarmayin da ake din ba amma dai suna da ra'ayin su samu yancin wasu suna so su ga an samu ta hanyar a daidaita da yahudawa ta hanyar laluma ta hanyar siyasa ta hanyar dai a samu a daidaita zaman lafiya su kuma wayannan yan gaggawa su ne kawai a yi ta ta kare su ne yan gwagwarmaya da suka ɗauki makami kuma suke gogara da isra'ila banda ita hamas akwai sauran ƙungiyoyi wanda suke kanana kanana kanana a cikin ƙungiyar fata ma akwai masu ra'ayin su dafa ma ita kungiyar hamas saboda ai wannan gwagwarmaya wannan shine da abin da yake gudana yawa to gaba kuma suka ce wace ce take mulki a gaza yanzu tsakanin waɗannan ƙungiyoyi? a yankin gaza hamas ne abin da ya faru shine a zaɓe da aka yi a shekara ta dubu biyu da shida da aka yi zaɓe to sai ya zamanto zaɓen da aka yi sai ya zamanto an zaɓi eh, shugaban ƙungiyar hamas na farko a ismail haniya sai aka kafa gwamnati ta haɗin ƙwariya tsakaninsu da fata wanda ake mulki a ramallah wanda ta haɗa duk da gaza a wancan lokaci ɗin to amma sai aka zo aka samu saɓani tsakanin su ah, 'yan hamas wanda su suka yi nasara da waɗanda kuma ba su yi nasara ba sai aka samu sabani tsakanin su bangaren su Ismail haniya shugaba wanda yake prime minister shi kuma Mahmud Abbas yana matsayin shugaba don suna shugaba ne da prime minister to wannan sai aka aka dare sai Hamas suka koma suka bangare suka mallaki Gaza shine suka ci gaba da mulki a Gaza su kuma wancan suka ci gaba da mulki a wancan bangare da ke da headquarter a Ramallah to da an sake yin zaɓe Ah, aka zaɓo shugaba wanda yanzu wa'annan suke neman sa Yahaya Sinwar wanda shi ya mai gurbin Ismail Haniya wannan kuma ya faru na shekara ta dubu biyu da bakwai abin da ya faru shine shi Haniya sai ya koma ne bangaren shugaban ah, siyasa shi kuma na yana jagorancin al'umma shi har aka kawo zuwa ga wannan lokaci ya zamanto ake gwagwarmaya tsakanin Isra'ila da Hamas. Eh, na fahimce ka da wannan yanki na Ramallah da kuma yankin Gaza duka suna cikin kasar Palestine ne. Duk suna cikin yankin Palestine ne wanda Isra'ila ta mamaye. Wato tambaya ta gaba suka ce wace ta wace hanya kowace daga cikin waɗannan ƙungiyoyi take samun goyon ta har suke ci gaba da gudanar da lamarin a iya shekaru. Su ƙungiyoyin Hamas sun fi samun goyon bayan su daga ɓangarori kasan siyasar duniya haka take. Ah, kowa yana iya samun bangaren da yake iya goyon bayansa babban goyon bayansu dai suna samu daga kasar iran suna kuma samu daga kasar qatar qatar ita ta fi basu a siyasance amma dai gaskiya akwai kuɗaɗe da suke basu saboda gine-ginen makarantu da asibiti da samar da kayan jin daɗin walwalar ah, al'umma amma su iran gaskiya su ma suna ba da kuɗaɗe sannan kuma suna ba da makamai ta yadda za su kare kansu su yi gwagwarmaya yadda suke ƙoƙarin tsarawa sannan kuma suna daidaita musu tunaninsu da kuma ba su fasaha ta yadda ba ma mu ɗauko makamin mu kawo muku ba a bari a baku horo ma ta yadda kuma za ku iya kirkira tun da Allah ya baku basira to suna ba su wannan goyon baya sannan kuma akwai wasu kasashe kungiyoyi duk da dai hanyoyi na tura kuɗaɗe ya zamanto hanya ne da aka tuttoshe amma dai ba su rasa samun goyon baya daga kamar hezbollah da dai sauran wasu kungiyoyi masu ra'ayin gwagwarmaya daga ƙasar yemen daga ah, bahrain da dai sauran irin waɗannan ƙasashe to su kuma ɓangaren fata da suke ta mahmud abbas suna samun goyon bayan su babba daga ah, ƙasar saudiya da ƙasar masar da dai sauran ƙasashen larabawa da suke da ra'ayi ko suke tare da saudiya akan manufa guda to sun fi ba su goyon baya a maimakon su mika gudumawansu ga ga hamas in ka ga sun mika gudumawa ga hamas sai dai alala irin wannan matsala da aka shiga ciki a kawo kayan gudumawa a hada na gama gari a hada da na kowa da kowa a shiga domin a taimaka ma al'umma don tausayi to a cikin lamarin wannan yanki na Palace din amurka ba ta da wani hannu kenan a cikin bangaren su 'yan hamas da kuma 'yan kungiyar fata kai tsaye ba ta da shi ita kowa ya sani goyon bayan ta 'yar gaban goshin ta kasar isra'ila ce duk in ta shiga sai dai da kalamai na siyasa da kuma ba da goyon baya a fakaice ga kasashen da su kai tsaye suke ba da gudumawa amma ita kai tsaye ta miƙa masu ba ta yin haka alal misali ka ɗauki saudiya duk abin da saudiya take bukata ta ɓangaren ciniki ne ta ɓangaren siyasa ne amerika za ta mata saboda ta sa a gaba domin ta jawo sauran kasashen laraba su goyi bayan abin da take so na manufanta a yawatar a kasar isra'ila saboda ka sai dai taimakon ko gudumawa da za ta bayar ya zo ta bisa wata ƙasa daga cikin ƙasashen da a take goyon bayan su domin su tabbatar mata da manufanta. Tumalin malam dalhat hamid bello sashen hausa na rfi yana godiya matuka da wannan dama da ka bashi. mun gode kwarai da gaske. السلام da fatan an fa'idantu da amsar tambayar da aka samu. Shirin tambaya da amsa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. aiko mana da tambaya mai ma'ana ta adireshin mu na imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun jika za mu karkare da wannan tambayar da ke cewa menene umarnin icc na kama yahu da shugabannin hamas ke nufi shin ko wannan umarni na icc zai zama silar kashe wutar da ke ci tsakanin isra'ilawa da falasinawa to tambaya ce daga mu'azu kabiru ka da Jafar Idris Kilo Hapun daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. To mun mika wa wakilin mu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar wannan tambayar wanda ya tuntuɓi barista Buhari Yusuf da ita ga kuma yadda ganawarsu ta kaya. Wato ICC wata kotu ce da aka kudiri kafata sha bakwai ga watan Juli 1988 a sa'ilin nan kasashe 120 suka rattaba hannu to amma lokacin da aka kaddamar da gundarin fara aikin shi a daya ga watan bakwai da 2002 ƙasashe wato guda 60 ne suka saka hannu sa'annan akwai ƙasashen da ko lokacin da aka kai maganan a united nations suka saka hannu akan su ba su yadda a a kafa kotu irin wannan waɗannan ƙasashe kuwa akwai china akwai iraq akwai israel akwai libya akwai qatar da kuma uwa uba akwai america da yemen kuma har yau akwai ƙasashe da a halin da ake ciki yanzu ba sa membanta ba su yadda da ita ba ciki har akwai irin su afghanistan a da sauran ƙasashe irin wannan waɗanda ba su yadda da ƙudurinta ba kuma ba su yadda da duk a shari'u da za a yi a na ƙasa da ƙasa da zai shafe su ba to amma tsarin da aka yi na ƙasan roma ya ba da hurumi wa ƙasar da take memba aka takale ta koko aka yi muta laifi irin na ƙare dangi ta shigo da shari'anta a kan ƙasar da ko da ba ta wato memba na wannan ƙungiya wato abin da nake so a gane a nan shine su ƙasashen nan da ba su yadda suna cikin ƙungiyar ba to idan fa suka takali ƙasar da take memba na wannan kotu to kotun za ta samu hurumi na sauraron ƙara da kuma shigar da ƙara da kuma ƙoƙarin shigowa da ita wannan ƙasa a domin shari'a. A ko a wannan rigima da aka shigar da Israel ba ta cikin ƙasar da suka sa hannu a tabbatar da kafa wannan kotu. To amma saboda Falasɗinu wato ɓarya ce da ke cikin ƙungiyar to nan kotun ta samu hudumi na tabbatar da a za ta yi shari'a ko ko za ta ta tsakiyar isra'ila zuwa ga, inda take wato a italy ƙasan roma domin sauraron shari'a to amma akwai wani abu da nake so a gane da shi shine wato wannan shari'a na wannan kotu wani abu ne da ke tahowa da tsari iri-iri kaga yanzu na farko tukuna rubutu aka yi na neman kotun da ta yadda a gabatar da takarda wato na tisa keyan shugabannin mulki na israel guda biyu da kuma wasu 'yan hamas takarda ne na neman yardan a bamu dama don mu shigar da takarda na buƙatar a sake su a kawo ba a a takarda ne na tabbatar da yau ko gobe a taho da su gabanmu ba to mutane ya kamata su gane a halin da ake ciki a yanzu ba a kai ga a an saka hannu a wannan ba amma daga doha lamu. saboda laifuffuka da ke ba da hurumin shigar da ƙara na irin wannan an yi amfani da su a wannan tsari na wannan yaƙi an ci mutuncin mutane an canja musu matsuguni an hana shigowa da abinci an kashe yara an kashe mata an kuma yi ne a tsari na ƙiyayya a launi da addini da tarihi da matsayi to dama abin da ake nema kenan a tabbatar da samuwan shi kafin a yanke hukunci irin wannan to tambaya ta biyu yake cewa shin ko wannan umarni na icc zai zama silar kashe wutar da ke tsakanin isra'ilawa da Falasɗinawa? a wannan hukunci ko da an tafi da su ba zai yanke ko ya dakila wannan rigima da ake tsakanin falasdinawa da yahudawa ba a wato wani abu ne da siyasar shari'a ta fi ainihin tsarin shari'ar yawa a barin kawo muka gajerwar misali nan yau fiye da ina jin watanni da yawa ko ma shekara da wani abu wannan kotun ta yanke ta bada takarda na a kamo mata shugaban ƙasan rasha a kawo mata gabanta kaga har yanzu ba a yi nasarar hakan nan ba duk da yana yawo ƙasashe da dama saboda kotun batta da wato tsari na tabbatar da tirsasawa a buƙa'idan shari'anta ko ko hukuncin da ta yanke a shari'anta a nan abin da nake nufi batta da sojoji a tsaye batta da 'yan sanda a tsaye batta da alƙalai masu wadda suke da ƙarfin tahowa su zo zo su tabbatar da an kama mutumin da ake bukatan shi sai dai a yi amfani da haɗin kan ƙasa wanda kuma da dama ba a nasara a hakan ƙasashen duniya da yawa shugabanninsu ko ko mutane da dama da aka yanke wannan hukunci da dama shekaru aro-aro yau da har yanzu ba a samu daman titsiye su da kama su da kuma a tafiyar da su gaban kotu ba har yanzu saboda haka tsari ne da zai ɗauki lokaci mai dama amma abin da yake yi shine yakan gina kyama a kan ƙasan da aka yanke wa irin wannan hukunci da kuma rage tagomashin shugaban ƙasan koko shugabannin da aka yi musu haka da kuma dole ƙauracewa wasu ƙasashe da suke da niyan tabbatar da wannan hukuncin to dole ne duk wanda aka yanke wa irin wannan hukuncin kaga ya rage yawace yawace a duniya ya kuma rage tafiya ƙasashen da suke da niyan taimakawa kotun ta tabbatar da hukuncin da aka yanke an tabbatar da 有晚上多能？ haka yake amma ba a gobe ko jibi ne yakin yahudawa da 'yan falastini zai kare ba ba kuma gobe ko jibi za a tisa kan shugaban kasan wato yahudawa ko ko na 'yan falastinu a tafi da su ba a'a yakan ɗau lokaci ƙari kan tambayar da ya yi mun sha gani a lokuta da dama a ƙasashen duniya musamman ƙasashen turawa ba su cika mutunta hukunci kotu kamar icc take bayarwa ba me yake kawo haka amma kuma ka ga ana a zazzala ko kuma yana tasiri kan ƙananan ƙasashe musamman na afirka to yanzu ka taho siyasa ko ko siyasiya na ita wannan kotun a da dama irin waɗannan kotuna da kuma wato wurare da ake shari'a irin ta duniya akan yi wa marasa gata ne akan yi wa wato waɗanda ba su da iyaye a murhu akan yi wa kuma ƙasashe da shugabanni da ake neman kawar da su ne daga mulki saboda aka sai amfani da wannan dama na farko a tsorata shi a cire shi a mulki a lalata in ma yana kan mulkin ya matsa to lalle a lalata karfin shi da rukon shi akan mulkin to amma kamar inda wani babban jigo a gwamnatin amerika ya ce da aka yanke hukunci a kan wannan application da aka yi na tawowa da shugaban yahuda sai ya ce a wato wannan ka toɓa rana shi mata ba mutane mamaki yana cewa a ai tsarin kotun nan dama can ba a yi domin irin su Netanyahu ba an yi ne wa kasashen Afirka da shugabannin wasu kankananan kasashe da ba su da gata. Saboda haka wannan magana a tambayar ka gaskiya haka take. Saboda inda ko da gaske ne amerika shugabannin ƙasan amerika da na ingila wato akwai kamar george bush a shi uba da ɗa sa'annan akwai obama akwai trump da ya sauka akwai shi wannan a takaice a dalilin mulkinsu kasashe kamar iraki da yemen da iran da libya da syria an kashe mutane miliyoyi amma ka gaba wanda aka ci tsake yin shi aka kawo shi gaban wannan kotu Zamea, te uvi, zamea, דסמך רעים אהובים וכסמך יצירך בגן עדן מקדם כסמך יצירך בגן עדן מקדם אוי כסמך יצירך בגן עדן מקדם כסמך יצירך בגן עדן מקדם טירירורום טירירורום טירירורום טירירורום טירירורום טירירורום טירירורום To da fatan an karu da amsar wannan tambayar da muka kawo. Kuma nan shirin ya zo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Arafa musamman ma Hassan Alassan sileja wanda shine injiniyan mu a yau. Abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.